ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يد متصابح الدعاء وأن مسلاتنا مسجد القرآن دن تفسير القرآن bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karanta wasu zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi samu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah shi samu wanye lafiya muna ƙara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayan da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka muna cikin sura ta biyar daga saman ƙur'ani wato suratul ma'ida jiya mun tsaya a daidai kan aya ta ashirin da tara za mu tashi a kan aya ta talatin insha Allah ta'ala muna cikin kisan qabil da habil gabanin kusa ba ga karatu ina aiki da wannan dama da maimaita godiya zuwa ga 'yan uwa da suke yawan turo mana sakonni na suna jin darussa da ake suna fatan alkhairi suna mana addu'ar Allah ya kara mana imani Allah ya kare mu a rayuwar duniya Allah ya kara mana albarka Allah ya kara mana kaza waɗannan sakonni suna yawaita a watan Ramadana musamman daga garin Kano da jihar Kano da jihar Kaduna adadin sakonni da muke samu a duk wayewan gari daga Kano da Kaduna tun da ba irga su ake ba ne na iya tunan su suna da yawan gaske a ƴan uwa ne da zaton da muke kawai suna kaunar mu don Allah ne kuma suna bin darussa da ake yi a kafafen watsa labarai a Kano kusan kafafen watsa labarai majority suna sanya darasin da muke a nan wurin kamar Freedom Radio Express Radio NTA Kano ARTV rediyon jihar Kano da makamantansu. a kaduna akwai ditv akwai alheri radio akwai frcn rediyon tarayya na kaduna akwai alheri radio a kaduna akwai freedom a kaduna duka suna sanyawa wannan yasa yan uwa da yawa suna bi sukan yawaita turo sakonni muna aiki da wannan dama na farko ina addu'a ga waɗanda suka ɗauki nauyin darussan nan suke sawa a midiya a kafafen watsa labarai waɗanda muka san su da wanda bamu san da su ba muna roƙon Allah ya kullu masu a aljanna bukatun na alkhairi Allah ya biya musu sharri Allah ya kare su ba karamin jihadi bane mutum ya cire dukiyar sa ya saye darussa a kafafen watsa labarai manufar isar da sakon zuwa ga wasu kowane mutum da baiwar da Allah yake masa wani zai iya karantarwa amma bai da damar da zai iya daukar wannan nauyi din wani ba zai iya karantar ba yana da halin da zai dauki nauyin wasa to wanda ke sa harka ta addini division of labor ne wato sai mu raba aikin kowa ya duba bangaren da Allah ya masa baiwa da shi sai taimaka al'umma da wannan bangare din muna roƙon Allah ya ƙara saka musu da gidan aljanna muna jika ba karamin hidima bane suka yi na waɗannan filaye yan uwa da suke turo sakonni musamman daga jihohi guda biyu a saboda nasu yayi a kan kowace jiha shine Kano da Kaduna ba zan kirga adadin jama'a da ke turo muna son ku don Allah ba ni da aran ma ko abin da ya kama da haka muna cewa Allah da kuke son mu danshi shi muna roƙon ya so ku kuma Allah subhanahu wataala ya sa wannan soyayya ta kai mu zuwa ga gidan aljanna ban manta da sauran jihohi ba kusan dukkan gaskiya bangarorin kasan nan musamman arewa babu inda babu sakonnin amma na keɓance kano da kaduna saboda muhimmancin su amma daga adamawa daga taraba daga daga katsina daga sakkwato sakkwato ma dace na ba musu ba garin allah da zai bayi babu sakonni jewa daga sakkwato to muna wannan aiki da wannan dama muna cewa muna godiya akan wannan soyayya da ake mana don allah kuma allah subhanahu wataala ya mana tarayya da ku a cikin aiki na alherin gaba daya ya saka mana da mafi alkhairin sakamako Allah ya sa mu wani lafiya jiya mun fara karatu duk anyi ruwa da dama yan wa ko ba samu ikon zuwa ba amma wannan tradition ne namu cewa karamin ruwa baya hana mu zuwa karatu da wanda muke gane ɗaliban da gaske suke karatu da kuma waɗanda suke yancin gudu biyu yanzu na ganewa saboda waɗanda suka zo jiya daga na rage ido na gansu waɗanda ba su zo jiya ba sai yau suka zo suke mun gane wanda ba ko jiya ba sai daga ya ga hadiri zai ce inna la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha haka wai sai mu kai ce wai la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ka san mu da tsabar iya fito kudin da aka san rai ne kowa yana da aya da hadisi amma akan me akan san ransa sai in shi mu ka kai zai wannan magana yau da haka waɗannan ababe yana da kyau mu kara improving ko da an ga ruwa musamman ga wanda suke cikin halin samarta a san za a dage ba kai wata baka ba kai ga roga mun kula bane ai duka da ustaz tun ga muku wai ya zo wai gaba duk sai kide da da bayan daya yawa sai din ma ta zo ba roga ka zo ne sai ga ta wannan abin ne duk wanda da ya zo da ikon Allah in kace nuna kace nuna ka ka ga annabi yake yana faɗan ne kace a cikin ka ne go wai ladhi yakun ma ta'kuluna wa ma tadkhuluna ko ni ba zan yi da ba ba dai zan ga maka ka zo ji ko da ba <laughs> to Allah ya sa mu wanye lafiya ina da gane masu da gaske da kuma yan bulu to ka dace ka fita yan bulu din ko Allah ya sa mu wanye lafiya mun fara karatu jiya akan istar eh, habil da qabil ya'yan annabi adam guda biyu waɗanda suke duka daga su suka zo kan tsaye wanda habila da qabila sunan ibnu abbas ya faɗa amma shaykh muhammad bin salih al-usaimi rahimahullah yake cewa ba kada mu damu da sai mun kiyaye sunan saboda da sanin sunan iya da muhimmanci da qur'ani ya gaya mana amma qur'ani bai fara ba kawai yace wasu alaihim naba abu na adam bil haq kawai shi suna alami ne ana iya gane wani da shi kawai shi ne manfa amma kissar sai muhimmiya ba suna ba asalin sunan ana jingira su zuwa ga isra'iliya amma dai kawai muhimmin abu shine musan da shi ake iya bambanta mutane guda biyu habil shine mutumin da Allah subhanahu wataala yasa yake da imani da ya yi ko Allah ya karba qabil shine wanda yayi bai ko Allah bai karba ba ya yi yunkurin kashe dan uwansa bai da suka kamar da je muka fara bayani idan an tashi aibuwa a lokacin yara biyu ake haifa abinda nake cewa hakan da usaini ta masu duk haihuwa namiji ɗaya masa daya namiji ɗaya masa daya to da kai da ka haifi namiji da mace bai halatta su yi aure lokaci da tun da tare aka haife su sai dai namijin zai iya auren na kasa da shi mace zai iya auren ta sama da shi haka kuma mace za ta yi auren namijin kasa ita ko sama da ita wani ba ta wurin da suka fito tare a lokaci ɗaya ba to a lokacin sai zama shi kabil ya Allah ya shi da kyakkyawar yarinya shi kuma habil Allah ya shi da mummuna shi da sai ga kwalitinsa ko kuma wanda aka haife su tare sa haɗaɗɗiya ce shi kuma habila ta ta gaskiya a zahiri ba haɗaɗɗiya bane a bangaren halitta to shi kabila kabila sai ce ko shi ba za a canja ba yanzu za a fara kawai shi da kasa za a haɗa su ko ba haka bane tsarin to sai zama da man qabil sashi ne harka na noma da sai da haji shi kuma habil sashi ne kiwon tumaki sai kowa ya gabatar da baiko a lokacin idan ka gabatar da baiko sadaka idan wuta ta zo daga sama ta dauka ka shine Allah ya karbi aikin wanda ko ba a karbi aikin sa ba inda ya je haka zai je samu kayan sa ko dan bayi kenan ba za a zo a taba ba kula da wannan sai zama shi wannan da zai ke gabatar da kyawawan tumaki lafiyayyu shi kuma wannan sai duba hatsinsa irin shinkafa misali a ce mai kama da dawa yan jintayen nan ko da suke nuna na sai gabatar da wutar kama sai ta ɗauki wannan tumakin sai zama kenan abin da yake advocating ko abin da yake cewa shi ne da ne za ka kenan yanzu da zai auri kyakkyawan shi kuma kabil sai auri mummuna a lokacin sai ce dan uwansa ni zan kashe ka kana la aqtulannaka shi kuma yace kana innama yataqabbalu Allahu min almuttaqina ba wayo na ne yasa Allah ya karbi na yake karban naka ba Allah subhanahu ta'ala abu sanin kadai in an ce innama adatul hasr ne duk abin da ake so a gaya maka an fada babu wani abin da za a gaya maka wanda bai shigo ciki ba idan na nace innama zaidun qa'imun shine abin sanin zaidu ne ya tsaya babu wani mutum sai shi to da duk inda aka kawo al-hasr shine duk abin da ake so a gaya maka an ambata kuma duk abin da bai ciki an kore shi to zaka in nace innama zaidun qa'imun babu wani tsaye mutum sai zaidu ta kowane bangare ta je ta dawo shi dai ne a tsaye mafhum sai sai ce innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina aka ci gaba da magana yana cewa la in basatta ilayya yadaka li taqtula bima ana bi basati yadiya ilayka li aqtulaka inni akhafu Allah rabbal alamin yace dan wata in ka ka hannu ka kace ni ba zan kace ka ba dan ina tsoron Allah inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa zalika jazaa'u zalimin ina so ka mika hannunka kai ka kace ne sai ka kwace zunubi na da naga sai ka je ka shiga wuta wannan shine sakamakon azzalimai mafhum sai wannan shine samari na abin da muka fada jiya sai mu tashi akan darasin yau insha Allah ta'ala saboda alaka ta da baya yasa an yi wannan brief samari da na'am الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضرعت له نفسه قتل أخيه فأكله فأمن القاتلين فطوعت نفسه سيرتها ta kwadaitar da shi katil a fihi kasa dan uwansa kenan sai ran qabil ta kwadaitar da shi kasa dan uwansa habil fa qatalahu qur'an yake sai ya kashe shi fa asbaha min al khasirin sai ya wayi gari yana cikin masu asara a rayuwarsa fa tawwa'at kalmar tawwa'at malamai suka ce abinda nake ishara anan bisa ga tafsirin ibn abbas da ibn mas'ud shine shajja'at da kuma dafa'at mafhum da kuma na lahu wato sai rauta ta shajja'a shi wato ta karfafa shi ta tunkuɗa shi sannan kuma ta faɗaitar da shi wato ta zayyana mar kashe ɗan'uwansa uwansa kawai sai ji to da Allah ya karbi nasu bai karbi ba me yasa ba zan kashe ba wannan ita ce cutar hasada shi ne karka tunanin me yasa wani ba ni ba me yasa su wani ba su ba to duk wanda Allah ya jaraba da wannan cuta ya shiga uku a rayuwarsa ka yi kokari ya zama kana kakkada zuciyarka asalin zuciya an halitta ta da burbudin ne a cikin ta imani ke sa ka wanke ta kafin kure ta shi yasa sa hasan ibn abin al albasari al yana cewa na khala jasadin min hasadin babu wani jikin da ya tashi ba hasada sai dai mumin yana cire ce yadda ita wanda ba mumin ba kuma yana jin ransa bisa ga abin da rage son aikatawa shi yasa hasada ba karamin cuta bane dalilin hasada aka kare ta annabawan Allah falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi ko kuma hasadan min an indi anfusihim am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi fa Allah ya da Qur'ani suka ce wa kanu laula nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim afum yaqtuluna rahmat rabbik Allah yake su suke raba rahamu ne nahnu naqasanna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin da ka liyattakhid ba ba'dhan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un cuta ce da za ta hana ka kwanciyar hankali ta hana ka nutsuwa kuma ba za ta taba saukar da darajar wanda Allah ya daukaka ba kuma ba ta kashe mutum ajalin sa bai yi ba sannan kuma ba za ka taba samun biyan bukata ba tana kona ɗan adam a cikin sa yana dahuwa shi kadai tare da cewa kuma shi ma Allah masa wata ni'ima ya manta da ita ne don ba wani mutumin da yake musulmi da Allah bai masa ni'ima ba da haka fatan wa aslahu wanda ya rana sai ta kuɗa shi zuwa ga mai katla akhihi kata dan uwansa ta lahu sai ce shi ran ta kuɗa shi kata dan uwansa da wannan malamai suke cewa menene matsayin kashe mutum a musulunci shi wanda yake zanka yana ridda ko baya ridda kawai ya kashe rai a bisa ga fahimtar aqidar khawarij duk wanda ya kashe rai kullu man qatala musliman aw mu'minan fa huwa kafirun khalidun mukhalladun fil nar duk wanda ya kafa musulmi ko mumini bisa ga aqidar khawarij shine ya kafurta kuma zai shiga wuce da wama wanda suke kama da su akwai mu'tazila mu'tazila ko kuma fahimta su wanda ya kashe rai shi ya sa cikin musulmai amma ko bai shiga cikin kafirai ba suka ce huwa ala manzila baina manzilatayn shi yana nan shi ya fita musulunci bai shiga kafirci ko yana in between khawarij suka musu rabi da cewa babu wani manzila da manzila sai ne don Allah ta yi huwa allazi khalaqakum fa minkum kafirun wa minkum mu'min ai babu inda ya kira wata manzila in ma kafiri in ma mu'mini to haka su mu'tazila suka ce dan ta ne amma nan ya fita a musulunci ko ne da ba kafiri ba ka je na abun mamaki shi ya bar nan amma bai shiga nan ba ka je ta mugunta an ce da mamaguji abokin gaban ka ya mutu ya ce su kullama aka ce mai saurayi ce sai ya je lafiyar a kuro shi an ce ba sunan sa alif gaba da wata wato wai ya je lafiyar ma a yadda akwai shi alif ko da yayi ne zai rahama ne shi burinsa daga lafiyar ma a kuro shi a sai ba mu bukatar kanin kai ko ba gaba ɗaya babu kai su sai suka ce yana wata manzila ne bai da manzila ta yi amma kuma mu'tazila suka ce wanda ya kakare a wuce shi aqidar ahlus sunna sun amince da cewa ayoyi da yawa sun kawo alaka tsakanin kasarai da shiga wuta amma wa ma'a zalika suka ce akwai kofar ba za mu ce huwa shi mashi'atillah yana karkashin ganin daman Allah subhanahu wa ta'ala ne amma zunubin wanda ya kashe yana kansa idan ya je lahira za a auna aikinsa kamar da ake kira a tadruna man al-muflis kaga al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata illa al-muflis min ummati man ya'ti yawm al-qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa hajjin wa ya'ti wa qad daraba hadha wa tamafa hadha wa shakama hadha wa akala mala hadha wa tafaka dama hadha kaga ya zubar da jini sai ka ce za a auna aikin idan ayyukan sa na alkhairi ko sai a biya duka bashi har mai jinin nan a biya ya tsira kuma ya zama ya tuba to Allah zai iya ce masa amma dai nan ne haƙƙin wanda ya kashe yana nan a kansa za ka ce mace huwa shi mashiyatillah suka ce ba ma kora tuba Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa da kansa ya iya kora tuban wanda ya kisan kai shi kansa a tafsirin da ya ce laisa lahu tauba shi da fahimtar ibn Abbas har ma zalika ka mana ayar cikin suratul nisa ومن يقتل مؤمنا متعمدا فهل تسلم wanda ya kashe mumini muta'annidan da gangan fajaza'uhu jahannam sakamakon sa wutar jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikin sa wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya fushi da shi wala anahu ya tsine masa wa ajrahu azaban azima ya mata da dan azaba mai girma ibn abbas sai ta ce wuta abadin koyarwa sai ce laita lahu tauba malamai Ali suna suka ce Allah zai iya karban tubansa idan ya tuba dogaro da ayoyi da suke cikin suratul furqan karkashin wa ibadur rahman da yace wallazi la yad'una ma Allah ila ala ومن يفعل ذلك ya ce da ya kira sifofin bayan da Allah zai musu rahama sai yace wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asaba bayin Allah na kare ba sa shirka ba sa kasharin da Allah ya haramta a kace ba sa zina sai ce duk wanda ya aikata wannan ya fara cikin kazanta illa man taba wa amana wa amina amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'ati hasanat sai sai amma banda wanda ya tuba ya imani ya aiki na kwarai waɗannan ana canja munanan ayyukan su zama kyawawa da wannan ahalin suna suka ce Allah yana iya karɓar tubansa amma dai lalle haƙƙin nan da ya kashe yana nan a kan saboda kiyama mafhum sai duk da haka za mu ce lalle abin da ya zunubi ne kuma yana kama hanyar wuta amma idan ya tuba to Allah zai iya yafe masa sa akan bawa amma haƙƙin bawa wannan kuma ana bin sa bashi in an je lafiya da mun ai biyan bashi ake yi ko in ka zo da lada aikin ka lada guda miliyan daya ga kurakuranka guda dubu ɗari uku na'am ga waɗanda ka cuta sun kai dubu ɗari biyu sai a ɗauki kowa a bashi misali sai a gama biya sai ka tsira da sai a dauki aikin alkhairi a bayar idan aikin alkhairi mutum ya kare to sai kuma a dauko zunuban su a kara wa mutum in kuma Allah ya taimaki mutum gabanin aikin alkhairi ya kare jama'a da ya fita an gama biyan su ga kuma ka aikin alkhairin sa nan kaya guda har ya fi kurakuran sa nan bai tafiya aljanna amma dole za a biya bashi mutum ya zo da aikin alkhairi kaddara guda dubu ɗari ya zo da kurakure guda dubu goma sau guda dubu ɗari da sai zalunce wasu mutane sai aka yi valuing aikin da ya zalunce su kamar ladan ya kai dubu nawa dubu ashirin a cikin dubu ɗari sai a cire ajiya ta ga saura dubu tamanin mafu to a nan ga dubu tamanin ga kuma kurakurai dubu goma zai iya kai shi aljanna amma kaddara ya zo da aikin alkhairi dubu ɗari ga zunubansa dubu hamsin ga wasu jama'a da ya zalunta a kan kuma suna neman ladan da ya kai dubu sittin kaga a nan aikin alkhairi ne muka ce dubu hamsin za a dauki dubu hamsin a biya su sai kuma dubu sittin suke nema an biya dubu hamsin har yanzu akwai deficit akwai sauran dubu goma da ake bin sa bashi to tun da bai da aikin alheri da za a biya to sai a ɗebo zunuban su na dubu goma sai a ƙara masa shi kuma ga zunuban ga ƙarin dubu goma shi kenan sai yana sai wuta to dole auna aikin ake za a yi ta jin kowanne one by one sai an zo an auna to shi idan mutum ya zama akwai wannan nauyin nauyin jini yana suke ni da yawa zai yi wahala in dai mutum ba aikin alkhairi yake da ya tsaya gaba ga Allah ya zubar da jinin wani ya zalunce shi shiga aljanna ba a kora shiga amma nauyin yana da yawa ba karamin aikin alkhairi ne har za ka biya jinin mutum a lahira kuma ka je ka shiga aljanna ba babban aiki ne sai mutumin da ya fice wajen bauta Allah da ya zubar da jinin a kuskure ya zama ya tagalci da yawa Allah biyayya yayi kuma tsawon kwana a duniya yana bauta in Allah ya taimake shi ya dace sai ya biya bashin ya kuma saurar da sauran aiki amma sai ka je ka zubar da jinin mutum a ganganci sai dai ga aikin alkhairin ka na shekara hamsin da biyar a rayuwarka saboda me saboda nauyin jini a wurin Allah babban al'amari ne shi sa Allah ya ce fa tawwa aslahu nafsuhu sai ransa ta kawata masa ta karfafa shi akan katila akhihi kata dan uwansa malamai suna suka ce bai yi ba saboda kaga duk da ya kashe shi sai Allah ya ce katila akhihi kasa dan uwansa ai ba kore wancan kan ba أشكل kenan أخذ akun bil أخذ wal har a yanzu wanda ya kisar dan uwa wanda aka ce ne wanda aka ce dan wanda ya kisa ne duk da wannan matukar ba ya alasar da kisan ba har a yanzu dan uwansa ne shi yasa a cikin bakar da Allah yake ya ce ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl dan gaba sai yake faman usiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa adawun ilayhi bi ihsan kaga wanda aka masa afuwa yin a kai daga dan uwansa a ce har a yanzu duk da ya kashe shi akwai dan uwanta ka kuma wa in ta'ifa tani al mu'minin tasalu fa da bainahuma har yanzu imani na tare da su kula ga wannan matukar ba cewa ya kashe musulmi halal bane malamai suka ce ba ma kore sunan musulunci tare da shi ba ma raba su da imani amma muna tabbatar da zunubin nan yana kansa to da sai ta kawata masa kashe dan uwansa Allah bai ce katilal muslim ba ko kuma al-mu'min sai ce katila akai shi sai tabbatar da wannan jaza hudun har yana nan me dalili malamai suka ce hujja ne na cewa yin kisan bai da shi a musulunci amma dukkan malaman duniya na sunna sun yi tsaki ya dauki nauyi mai girman gaske mafhum tayyib da hadisai da dama da ke bayani akan nauyin magana na cewa zawalu dunya ahwanu inda Allah min katil rajulin muslimin a hadisin Imam An-Nasa'i rahimahullah duniyar nan duka ce babu ita ta yi perishin ta lalace shi ne suka yi a wurin Allah da a da jini ina sun musulmi kwaya daya wani lokacin manzo Allah ya kalli dakin Ka'aba hadisi marfu a wajen riwaya kuma marfu na ibnu Umar radiyallahu anhu yace ma a'azamu wa a'azamu hurmatihi wal mu'minu azamu illa Allah bihi kai ba me kai ki daraja me kai ki matsayi kai matsayin ki babba ne a wurin Allah sai ce amma dakin ba ya fi daraja a wurin mumin ya fi daraja a wurin Allah wato duk girman ka'aba da kake gani kake kallo duk duniya mai sallah ita ce tsakiyar duniya ja'ala Allahu al-ka'abata al-baytal haram duk wannan darajar matsayin da bai kai matsayin ne dai a wurin Allah ba musulmi mumini ne talaka da bai da abin da zai sufur a yau amma ya yi imani da Allah darajar sa wurin Allah ya fi dakin ka'aba a shi kenan mu a wurin Allah manyan mutane ne a wurin Allah ka fi dakin ka ba saboda kai musulmi ne mu wannan yasa ke za a ce babban al'amari ne akwai annabi daga cikin annabawan Allah da tururuwa ce masu ci bisa cikin hadisin sayyid musulmi sai ta da rami da yazo sai kona jiragen tururuwa da sai Allah ya turo malaika ta tambaye shi me yasa ka kace su sai shi ai dai ta cije da sai ya ce to me zaka ce da sauran da ba su cije ka ba ka kona su suna yi wa Allah tasbihi mai za ka ce kan tasbihin da kana su zuwa ga Allah subhanahu wataala suna yi wa Allah tasbihi sako na ne za ka faɗa kan su annabin Allah ya ce ki huma akan kasa tururuwa ba dan adam ba kada mu manta da hadisin bukhari baiwar Allah da ta da cikin wuta saboda kasa kulliya ta daure ta hana ta abinci akan wanda ya kai ta zuwa ga wuta ne wanda yake nuna mana cewa lalle rai iya da rai yana da daraja a musulunci hatta akwai manzo Allah ya ce ashafi rahim ta harafi makalla akuya idan ka ji tausayin ta to Allah zai tausaya maka to shi anan qabila tawwa aslahu nafsuhu qatl akhihi sai ransa ta kawo ta ta karfafa shi akan kashe da uwansa fa qatalahu sai kashe shi ta yaya kashe shi akwai manyan tafsiri guda biyu daga wajen ibnu abbas na uku daga wajen imamu muqatil rahimahullah na farko yace ya kashe shi da dutse ne a lokacin da yake son kashe shi ya dade yana tunanin ta yaya za a yi kisan ya rasa yadda zai yi ya tuna sai zan kace saboda ba a taba kisan kai a duniya ba ai yanzu saboda an taba yi ne kasancewa ana daukan sanda ko a dauki bindiga ko ko a fasa wani abu ya fashe an taba yi ne amma ba bala'in da ya kai abin da ba taba yi ba sai zo ka yi shi ba wanda zai ba mai koya maka kai ka san duk sauƙin abin ba koya maka ba akwai bala'i ba ka taba hawa keke ba a ce na ga keke nan da ya ka tuka ko ka gane duk sai gane ce a shi da manyan mutane ke tuka keke saboda duk abu in ba koya maka ba akwai wahala to wannan aikin alkhairi kenan amma su aiko sharri to kana da babban malami idan za ka yi ko ba wanda ya koya maka iblis zai bayyana yana cikin tunanin yayi zai kashe sai iblis ya zo shi sai kawo dudu sai dauko zuwa dudu sai aje dutse da yana sai dora kan dutsen akan dutse sai sai da kuje da sai doka kai, sai mutu sai dariya sai da sai sai oke a sai ta haka ake kusa to ya koya to kaga iblis ne zai koya masa saboda dukkan aikin sharri shi ba sai ka je makaranta ba iblis zai koya maka jama'a mu gane alheri ake koya a cikin amma sharri babu wata makarantar koyar da sharri ba a taɓa buɗe kwalejin koyon zagi ko kwalejin sun mutunci mutane ko iya bakar magana ko kazafi ba wannan a kan layi sai ka zama profesa a ciki amma in ka ga an je makaranta an koyi abu aikin alheri ne yayi za a yi sallah yayi za ka koyi magana da ladabi da mutuntawa yayi za ka koyi hakuri yayi za ka koyi adalci yayi za ka koyi ka koyi rikon amana yayi za ka koyi likitanci sai da rayukan mutane wannan shine ake zuwa school amma tsarri babu school haka kawai za ka zauna a kan hanya sai ka goge sai ba kowa tsoron sai ga cewa na akwai bala'i amma ba a da ta zuwa ya koya kuma baya bukatar training shi sharri imani ne sai kana ta yi kana azumi kana addu'a kana siyamun laili sai ka rika yana karuwa amma shi sharri za ka yi baccin ka awa ashirin a wuri ka fita bakin hanya ka samu mai masa ka ci bashin na ɗari bakwai da saba'in ka kibiya ka yi magana ka zage ta ka dake ta ka sha shayin ji ta baka mai shayin kamar bala'i ka wuce ka samu wani kamara ka wasu kudin ka koma gida ka kwanta ba abin da zai faru kuma babu kun da ka je ka koya maka saboda aiki sharri haka kawai ake yin sa ba ka taba jin abu da kullun sharri duk wanda kuke ga suke yin nan waye je school ai da mun kusa yi ma da rashin karatu ne duk wanda ya goge a cikin zaka da da ban hake ta akan hanya yake yawo da karatu ba shi da mun sharri in kana so ma ka iya shi to kai a din makaranta ka kauce makaranta so sai ka zama gogajje a duniya da ku ake ji Sai za ka kula da wannan baskul da kabila ya je kawai iblis ya nuna masa yace ya koya me ke faruwa dan uwansa na bacci ibnu abbas ya samu katsin dutse yanzu ya samu kansa sai ta danda tsaka har Allah ya dauki rayuwarsa shine sarƙata na ko sai ya kashe shi ka duba irin kusa na azaba wannan dan uwa ne kada za ta ce uwa dai uba dai ake amma hasada ta sai kuɗa su ya kace shi wannan yasa har a yanzu kisa hasada suna da yawa musamman a yanzu da ake cikin rashin aminci a ƙasa to duk wanda yake da sharri da wani ko hasada sai suna da sai je kasa mutum da an ga kasa gane kuwa ne ne dalili saboda umbrella mai girma ne duk mai san barna sai shiga sai fa sai barna su a yanzu to Allah subhanahu wataala ya sa tsoron mu a zukatan sa ba mu su kowa da kowa ba fa qatalahu shikenan sai kashe shi a lokacin sai kashe habila dan uwansa bayan ya kashe shi Allah ya ce fa asbaha min al-khasirin sai waye gari cikin mutane masu asara fa kad khasara dunya wal akhirah kuma fa zalika huwa al-khusran al-mubin yayi asara a duniya da lahira kalmar asbaha a ka'ida shine wayan gari amma a lafazin qur'ani asbaha na zuwa da ma'anar fara shine kawai sai kasance a cikin masu nadama mafhum sayyid. akwai kalmomi irin su asbaha su amsa su laita su zalla su fara su bata waɗannan kalmomi ne da suke bayyana lokaci a larabci to asbaha shine wayan gari amma a nan kalmar shine fasara kawai sai kasance a koda yaushe min da cikin mutanen da suka yi asara innal insana ayla fi kusur illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr shikenan a lokacin sai ka dan uwanka tun daga ranar hadisin bukhari yake cewa la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bani adam al-awwal kiflun min damiha fa innahu awwalu man sanna tun daga ran da qabil ya kashe habila ba za a taba kashe wata rai a duniya a zalunci ba a kashe rai ta hanyar injustice fa sai akwai wani percentage wani proportion wani fraction na zubuji da za a ba wa qabil saboda shine asalin pioneer shine na farko da ya fara sunnanta kisan kai a duniya za ka tun daga lokacin da ya kashe habila har yau duk wanda aka kashe a zalunci to akwai wani dan zunubi da sai an dura an dura akan kabila saboda kowaye a duniya a wurin sai koya dan kafin ya kashe rai shi ya fara sunnantawa shi sa malamai sai ce laifin da aka fara wa Allah a cikin aljanna shine hasada ta fara kawo matsala a duniya da aka sauko hasada hasada ta fara sa iblis ya yi wa annabi adam sujada khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin hasana ta sa ya yaudare shi ya ce ayi suka ci ayi itatuwa fa ba gazla kuma sau'atu kuma wa qadika a laifin min warqil janna saboda hasada ne suka sauko duniya zunubin farko da aka yi Allah tsakanin Habila da Kabila dalilin hasada ne Za zaka zunubin farko a aljanna shine hasada ya fara fito da su zunubin farko a duniya shine hasada shi sa idan zamu koma aljanna duk zuciyar nan hasada ne ikidu ne ko menene sai an cire saboda dan aljanna ba zai koma aljanna da hasada ba shi yasa Allah yake wala za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururun mutaqabilin to da sai an cire wannan cutar sai ka dubba ka ko kowane musulmi in kana so ka samu alheri a rayuwarka kada ka rika bacci da wani a zuciyarka kar ka taba damuwa da akwai wani mutum wai da zaka kwanta minti ne kana tunanin sa kawai ka zanta cikin baccinka duk abin da kake nema roƙi a wurin Allah subhanahu wataala ka zama abu bambam mutumin da yake cewa tasaddaqtu bi irji yayi sadaka da mutunci sabbai kada tunanin wani musulmi a duniya ya tsole mai ido har ya rika hasada akan ni'imar da Allah ya ba shi akan wannan manzo Allah ya fi majalisi a hadisi da yake hasad da ruhi da turki wa tawahidihi kamar da Sheikh Ibrahim bin Abdullah Duwai Shakir Allah yake fada annabi to sabai dan aljanna yana zuwa sai gashi ta gari yana zaune sai dan aljanna na zuwa nan sai ya zo shi aka sake waye gari ta gari na uku sai dan aljanna na zuwa sai gashi ya zo shi sabon ta kullum ɗan aljanna kai kadai sai abdullahi ibn amr ibn al-as cewa yace sai na bi har na gaya masa wata magana mai kama da karya cewa na samu sabani da babana ne na so in je ka ban wajen kwana ko da kwana uku ne a gidanka yace bismillah yace muka je gida da shi muka kwana ni abin da ya kai ne in gani wuce a dare yace ranar farko muka kwana bai farka ba ko kusa da su ba ya yi rakata na muka fita masallaci washe gari ya kwana yana bacci wajen abu ya farka yana tasbihi muka tafi kwana uku kwanaki na sun kare ban koyi ko ba ka da sai bacci yace to ga abin ya gare to ba maka ba ga mar gaskiya bawan Allah ni fa ba abin da ga ma ba gaskiya bane ni fa an ce dan aljanna ne sai uku abin da nake so me kake yi me kake ka ka samu wannan aljanna ne yace ba inda abin da nake da yace cewa ban taba kwana da musulmi a zuciyata ba in kana so ka ga ci gaba a rayuwarka kar kai hasada kar Allah ba wani mutum ni'ima ta tsone maka ido manta da ta nemi a wurin Allah subhanahu wataala dan adam ne rubutun sun ke kariya rubutun Allah baya karewa duk abin da ya bata zai ninka maka miliyan ɗari a cikin rubun Allah bai wuce a saka allura a cikin kogi ba to kada wani adam ya tsone maka ido ka sai zama cikin masu asara wannan ko bai sa yayi nasara ba na'am يبعث في الأرض من كيف هو

wato liyuri yahudan ya nuna masa kaifa ta yaya yuwari zai rufe sau'ata akhihi mu gawar dan uwansa wato al'aurar dan uwansa kana sai yace ya wailata a ajastu an akuna mithla hadha al-ghurab kai dole ya tabbata gare ni yanzu har hankaka ya ni hankali na gagara binne shi fa uwariya sawata akhi bi ma'ana kenan har sai hankaka na ya rabbi na dan uwana shi ne sai da zai ba ba sai da zai shi a cikin kaza ba fa asbaha min an-nadimin sai wayi gari na cikin masu nadama a lokacin da ne ya kashe habil sai da kuja sai rufe da bai da ita saboda ba a taɓa kusan kai ba a bayan ƙasa balle ga yadda ake bullewa shi ne mutum na farko da sunnanta ya su gawar a kansu yana yawo imamu muqatil rahimahullah yace kana uku yana yawo da ita a kansu ya rasa yadda zai yi imamu mujahid yace lafan din su ya fi namu yawa wato irin kwace kan da suke a duniya yana da yawa yace gawar ta zama karkashin sa shekara 100 da abin ne ta ba ya rasa da daidaita in ji imamu mujahid bin jabar alaihi rahmatullah sai daga da malaman ibnu abbas yace har ka fara wari ya rasa da zai kuma gagawa ta da shi da sai da daidaita ba shine fa ba Allahu ghuraba sai Allah ya tafi da ghurab ne ghurab kaman hankaka shine ghurab sai Allah ya tada tsuntsu hankaka dan ya nuna masa yadda zai burne shi da wannan ya zama alhikmatu dallatul mu'min a koda yaushe duk wata halittar da Allah ya a duniya akwai ilimi tare da ita yanzu ka ga ilimi ne za a koya a wurin tsuntsu jirgin sama ai tsuntsu aka kalla aka kwaikwaye shi ba fuka fukin jirgi yadda yake tashi ai kamar tsuntsu ne sai yasa dukkan halittar da Allah ya subhanahu wataala akwai da a ciki babu wani abin da Allah ya halatta babu wisdom ko ne a duniya akwai hikima a ciki Allah baya abu to shi buruku da babu hikima akwai akidun da ke cewa wai akwai abin da Allah ya halitta haka kawai haba da Allah ko dan adam zai zauna mai hankali a ba haka kawai babu abin da Allah ya babu hikima me iya yi ka san hikimar mu iya baka santa ba me yiwa na sani ko ba sani ba amma tabbata san hikima shi sanin hikimar babu sa ba akai ko babu babu sa ba hikimar akwai yaqinan babu abin da Allah ya babu hikima amma sani ba komai ne muka san shi ba shi yasa Allah yake cewa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibina ma khalaqnahuma illa bil haqq ba mu halittu kan mai da kasai dan wasa ba Allah yake ba mu halittu su maje da gaskiya afa hasibukum na kuma abakan wa annakum ilayna la turja'un shin kuna da san kawai dan wasa aka halice ku la Allah ya halice mu da hikima sai Allah ya tada hankaka sai hankakan ya zo hankaku guda biyu ne inji ibn Abbas radiyallahu anhu sai suna fada da juna to sai ɗaya ya kashe ɗaya shine sabon yaba aku fil ardi a lokacin shi wannan kabila iya ta bincike a bayan kasa yana ta yawo ya ga ya yi hula da uwar sai dauke shi a wuya tafi nan saboda bai son ya bar gaba ne bar ya tada shi ma ai sai hankakan ya zo a bayan kasa kawai liyuri ya hudan ya nuna masa kai fa ya yi duwari zai rufe sau'ata fasara biyu na farko aurata na biyu jikata ne ta yayi zai rufe al'aura da kuma mataccen dan uwansa wato gawar dan uwansa sau sau'ata ya zai rufe shine yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa al'aura kenan mafhum sai yusa za a yi rufe al'aura dan uwansa da wannan malamai na fiqh irin su ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala su ibnu qudama mutaakhirun irin su shaykh muhammad bin salih al-usaymi rahimahullahu da fahimtar dukkan jikin dan adam in ya rasu al'aura ne amma ba al'aura mughallaza ba ba al'aura mai kauri ba amma dai al'aura da shi sa aka sunnata duk wanda da sai a rufe shi tun daga kansa har kafa sai an rufe ai ba a sai a buɗe kai sha iska ko za a daura daga sama ne har kasa mutum ɗaya ne ba a kunna kansa shine wanda ya rasu a filin arafa annabi ya ce wala tukhammiru ra'asa kada ku rufe kansa fa innahu yub'athu yawm al-qiyamah munabbiyan zai tafi gobe kiyama yana talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك شيء بعرفة تنفع قائدة بعرفة الأورى مغلظة شيء باء أجا halittarsa ta mutum wato kunkuninsa sa da baya ba a so a gani ko da mai wanda ba a so ya gani yasa ko ba a wanke sai a rufe wurin in an zo kai sai a zuba ruwa a kan kyallan da aka rufe idan za a sa kuma ni kabarin sai an sa a jikinsa sai a zara tsumman da rufe al'aurarsa don ba a so a ganta ba ganin ta bane dan kaje yanki da ku bude shi duka mu gani ba ganin ta bane ko da ya rasu wasu suna da daraja sai a rufe masa al'aurarsa to da wannan malamai suka ce ana rufe al'aurar mutum ko da ya rasu duka jikinsa al'aura ne amma ba abin da yake halatta a ga sauran sai masu wanki al'aurar kuma masu wanki ma ba a su gani wanda yake waje bai shiga ba kawai sai a aka masa ita da daraja sama har kasa kawai ya sallah ya raka magamarsa na'am kana sai ce ya waina ta a dukku asali ya waili ne ka iya cewa ya waili wato gome na a ajarsu yanzu na gajiya wannan tambayar kansa yake dan dan adam yana iya tambayan kansa yanzu ha na gajiya na kaza ana kuna misal hadal gura na zama kamar wannan hankaka sai zama hankaka ne koya masa yadda ake binne mamaci shi ya gagara gana ya gagara iya yake shi ne zai nuna mun yadda zai ta al'aurar dan uwana kansa yana baki wa kansa da wannan malamai suka ce duk yadda Allah ya karrama dan adam idan bai da imani sai zama dabba ma wani lokaci ta fi shi ai ya kira mu da daraja laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim kuma laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila wa ma dhalika idan mutum ya juya Allah ba yayi zalunci Allah yace ulaika kal an'ami bal hum abal su kamar dabbobin gida suke yake kai sun kuma dabbar gida bata da rashin wayo duk duniya babu doluwar dabba irin dabbar gida kuma shi da kake gani babu dabba mara wayo irin ta ita ce za ta zo ka yanka uwarta a wuri ka zubar da jinin kana maza ta zo tana sosunan jinin tana neman abinci a gindin jinin a yanka ɗan ta gobe ka dawo wurin ka zauna a gindin jinin tana ma kallon ana tana ma kuma ka je da ciyawa sai ka tana kallon da dame ta ba to shi da asalin dabbanci kenan original dabba wato dabba da ta sunan dabbanci nan shi za aka kwatanta mutane kan al'ani mafhum to shi dan adam idan ba da ta tabbata to dabba ma sai da shi ware in ka ga fasahar mutum da hikima na bayyana gaskiya ya rike wanda ya bar gaskiya sai da masa abin tausayi kaga mutum shekarar sa hamsin yana karatu ya zama profesa a ilimi amma wanda ya ji duniyar na akwai wanda ya ta ba wai haka kawai wasu executive mata amma bai taba sayan fili gina daki da ya zana kansa dole ta nemi mutum an gina shi sai da sa bari iyalansa a gida a abinci kawo kansa ba sai an kawo amma sama da kasa wasu ya kansu akwai kamfin da sai su da ya wannan kuma ka dan adam idan ya bar gaskiya sai ka ga dabbar ma ta fi shi da haka Allah yake fa asba su yayin gari minan nadimin sun masu nadama shin nadama da ya malamai suka ce to tun da yayi nadama me yasa bai zama ya tuba Allah ne ya kafi bai kafi tuban sa ba kenan saboda ai nadama ya cikin ba ko kuma an ce fa asbaha minan nadimina amma duk da haka ba sai Allah ya yafe masa ba malamai suka ce ai nadama sharadi dai a cikin sharadan tuba dan mutum yayi nadama amma bai jira ka dai Allah subhanahu wataala shi ne zama an karbi tuban sa aje zama an karba ba mutum da ya da ikhlasi ba sai ya nadama an karbi tuban sa aje zama an karba ba ko haka yin nadaman ba sai yayi don Allah bane yi ba ya rasa abokin da za su yi harka tare da shi ne saboda akwai nadamar da ba don Allah kake ba kana yi ne don wani dama na duniya ya kubuce maka me iya wa malamai suka sai ya tuna ni'imar da dan uwansa ke tare da shi ne yanzu da ni da kashe shi ya rasa ta za ka sai yana yana nadama a kai regretting yana da muhimmanci a tuba amma sai dai in an yi shi don Allah amma a long wasu mutum yana regretting ba don Allah ba to wannan bai zama cewa Allah subhanahu wata'ala ya karbi tubansa mafi sai ko wannan shi ne sai zama ga yadda ake bullewa sai tona rami sai saka habil a cikin sai ya bunne da wannan aka sunnata mana har yanzu idan mutum ya mutu sai a masa kabari akwai shakku akwai lahadu shakku shine wanda za a tona su da fadi a cikin sai a yi rami a tsakiya lahadu kuma za a tona da fadi idan aka je kasa sai a sake tattakan bangaren alƙibla ta kasa shi ne an sa mutum sai a yi gaba da shi to lahadu shi ya fi asali idan kasa za a ja ta yi dan manzo Allah ya ce al-lahadu lana wa shakku li amma a yanzu mun shakku muka fi ba a so a yi shakku lahadu ake so a yi sai dai in kasa ba za ta yi ba mu yi kokari mu raye wannan in mun je makabarta mu so na lahadu dan shi ne mazan Allah ya zaba mana kuma shi ma irin kabarin da aka marke na sallallahu alaihi wasallam amma har yanzu mun fi yin shakku da kuma za su na kabari ana so ya dan yi zurfi malamai suka ce saboda kada a bar su kusa kusa namun daji su zo su tone su iya cinye mutum ana so ya dan yi zurfi amma kuma bid'a ne tare kasa ta yawa a kai ba a so kasa ta wuce ne ta wuce ne shibiri daya shibir kar ta wuce wannan ya wani zai ya za a yi da sauran kasar a tura su gefe ba an ci dole sai da ita ba shi ya abin da ake so kenan in muka binne mutum kowa so koma gefe shi kadai yi addu'a ba zan yin addu'a ba kowa shi kadai zai yi in an kammala sai mu abin mu ba Allah yana karantar da yin addu'a amma kowa shi kadai yake istaghfiru li akhikum wa salu lahu at fa innahu al-ana yus'al to daga sai kowa yi addu'a sai a fita sai kuma gobe an mai kai wani to kai a kai wata ran za a kai ka wata ran za a kai a ran ma wata ran za a kai ba zai taɓa ya taɓa kamar aluja a sama kullum ka kai mutane ba yadda su wanda ka kai shi na kai wani to in ka kai ka kai a sayar da kai za a kai wanda ya kai ka wata ran kuma shi za a koma a kai to ba mutuwa ce abin tsoro ne za a tara bayan an mutu duk bala'i a nan ne rashin sanin tabbas ne za a tara a kuma har yanzu babu wani rediyo a lahira ko a barzaku da ke kuwa tsakanin labarai balle mu gudu ke faruwa duk wanda suka tafi shiru garbi ya ci shirwa har yau babu labari wato ka san babu bala'in da yake tafiya ake babu labari ai yanzu haka da zaki hadu muna ta jin rediyo ko mu ji alalar suke suke an tafi mu an dawo to tun da ake tafiya fa barzakun nan babu wanda ya je bugo waya babu wanda ya email babu wanda ya je aka gumurgu ya dawo akwai wanda sun fita kuɗi sun je wani ya fita ƙarfi ya je bai dawo ba wani ya fita imani ya je bai dawo ba ko me kake ji akwai wani wanda yake ji ka ya tafi shiru kamar an kuka busa sai ka sa akwai magana a kan tuntunin ka tafiya ake ko ba ta wurin ya fita ba har yanzu ba wanda zai maka wajen yanzu da ya fita babu daki yanzu nan kawai ba wace da ya sai mata asibiti ya fita har yau ba fita ba babu wanda ya alkafura ko al'imani ya jiwo ya ba mu labari ko babu wanda ya bugo waya duk ci gaban technology duk turawa sun da babu wanda ya je can ya samu kayan ya hada inda da ya kiyar ai kai ka sa akwai magana ko ba aya ba hadisi kai ka san akwai babbar magana a ta to sai mu shirya Allah ya samu wani lafiya na'am من أجل ذلك كتبنا على بني 我们。 In min ajali zalika saboda haka katabna muka wajabta ala bani isra'ila akan bani isra'ila annahu lalle shi man qatala nafsan wanda ya kashe rai da gairi nafsin ba tare da ran ya kasa wani rai ba aw fasadin fil ardi ko yake watsa fasadi a bayan kasa fa annama kaman kai ka ce qatala nasa jami'a ya kashe mutane ne gaba na duniya wa man wanda ya rayar da wani فكأنما أهيا الناس جميعا كما يرى يد متعلمين قبالها ولقد حقيقة جاءتكم تنظمكم رسلنا مظلموا بالبينات لحجوج بينا ثم إن كثيرا منهم فيكم ديوا لجسي بعد ذلك والنم خلال رجع باين قصال المشركون سنة نسنا برلا من أجل ذلك أي بسبب ذلك وتصبوا بكسا لقابيل يوى هابيل كتبنا أي فرضنا wannan sai muka rubuta rubuta na shari'a kenan saboda kitaba akwai kitaba kadariya akwai kitaba shar'iyya kitaba kadariya abinda Allah ya kaddara wa laqad katabna fi zaburi min ba'da dhikri annal ardu yarithha ibadiya salihun wannan shine kitaba kadariya Allah ya kaddara shar'iyya kuma Allah ya wajarta ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ai bi na quriba kenan so min ajali zalika katabna sai muka farlanta wannan kitaba ne shar'iyya sai muka sa ya zama shari'a ala bani isra'ila akan bani isra'ila malamai suka ce me yasa aka fara kiran bani isra'ila kawai su kadai kuma bayan hukuncin duka daina ne a kanmu cewa ga punishment din aka ce saboda a duniya ba a taɓa yin al'ummar da ke kisan kai irin bani isra'ila ba saboda su ne jama'a da Allah ya ce a fa kullama ja'akum rasulun bima la tahawa anfusukum istakbartum fa fariqan kazzabtum wa fariqan taqtuluna su idan ka gaya musu abin da ransu bai san sai a kashe mutum shi za sun kashe annabawan Allah da yawa wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti min an-nas idan kai kai koyi da annaba ma ta sai abi dokar Allah sai wani ya zo ya kashe ka sai aka kira su saboda su jagororin kisan kai asalin Isra'ila sunan Yaqub bin Ishaq ne annabi daga cikin annabawan Allah to mabiyansa ne su ne Isra'ila shine Isra'ila annahu lalle shi man tana nafsa wanda ya kasare da gaire nafsin ba tare da ya kisan kisan kai ba saboda me dalili baya halatta a kashe rai sai da in rai ta yi kisan kai la yashillu damu li'in muslimin illa bi ihda salafa bai halatta a halartar da jinin mutum a kashe sai da ɗayan abubuwa guda uku daga ciki annafsu bin nafs rai ya kashe rai kuma annafsa bin nafsi مفهوم annafsu bin nafsi idan rai ya kace sai a kashe shi to shine man katala nafsan wanda ya kashe rai da gairi nafsin ba tare da ba da mana girman kisan kai in dai ka ba a so kashe mutum ya kisan kai kuma ko ya kisan kai ba wai kai ne dan mutum ya kashe baban ka kuma sai ka dauki makami ka kashe shi ba hukuma ce kai amma ba mutum ba saboda in ka kashe shi sai kuma sanin sai zai kashe ka kai kuma kada ka sai je kashe shi malamai suka ce daga wannan sai wanzar da farna a bayan kasa shi yasa constitution authority ke da wannan fawa da a shari'a amma ba kowa zai kansa ba duk wanda ya kashe rai sai akai shi malamai suka ce lamma akwai istisna'i la yuqtalu al muslim bi kafirin a hadisin bukhari da Allah yake idan musulmi ya kashe kididi kafiri ba a kashe shi wannan hadisi ne ingantacce sannan idan uba ya kashe rana kashe shi akwai hadisin Ahmad yake la yuqtalu walidu bi waladihi ba a kashe uba idan ya kashe ɗansa wannan hadisi na farko yana da rauni wannan yasa malamai suka fara juna ilimi na farko idan uba ya kashe da idan da gangan ne aka ce da gangan ne yace eh da gangan na kashe ba wani kuskure yace da gangan ne kawai ne malamai suka ce anan za a iya kashe shi don hadisin bai inganta ba idan ka ce ai dalilin sa dan ya zo duniya to sai mu ce kuma ai abin da ya keta dokar wanda ya kawo shi ma uban duniyar ne shine dokar Allah subhanahu wa ta'ala amma in akwai inda za a samu shubha ko kadan to ba a kasa uba akan nan ko kadan aka samu shubha misali san bulala ya dauka sai da kidan sai da suka ba za a kashe shi ba saboda bisa ga dabi'a bulala ba zamanin sai kisan kai mako ko haka ya daga hannu da ke shi to ba za a kashe shi ba wato duk kankantar shi ba za a bar uba amma in dai kuma da yana karara da gangan yayi to yi kutal ana iya kashe shi wanda shi ne magana mafi inganci don hadisin bai hana a kashe hadisin bai inganta ba da kuma hadisin bukatu da yake cewa zalunci ya kai iyaka uba ya kashe ɗansa kai da ka haife shi za ka kaji tausayin sa sai da kuwa kai kashe shi da ka wanda ya kashe rai ba tare da rinta kashe rai ba au fasadin fil ardi ko wanda ke watsa fasadi a bayan kasa yan fasadi a bayan kasa sune kuma wanda suke wani abun da fasadin ya ummu shine wadanda suke yin wani abun da zai sa society gaba ɗaya lalace to sai ake akwai akwai al-khas fasadin da yake to ba za a mutum ba amma da yake za a kashe mutum misali wanda dai dan fashi da mutum ya to su kudi sai gudu ba za ba fasadi ne da yake dan ta gare shi amma wanda kuma yake wanzar da barna abin da yake har kira mutane yake ga abu har kuma mutane suna shiga suna koyon fasadin to shine fasadi kamar masu tara kan hanya su kashe mutane da yawa babu wani kula a yi ta diskansin dukiyoyi ko abin da ya kama da haka ko masu drug trafficking mutum ya ɗauki kwayoyi mugaye ya kai wata kasa duk waɗannan ya halatta a kashe su ne fasadin fil arzi. wani abin da idan aka bar shi ba zai iya destroy society gaba ɗaya shan kwaya na iya destroy society misali shan giya wanda sha giya za ka yi shi ba a kashewa amma in ya sha dai aka neme su bai tuba ya koma na biyu tuba na uku ya koma ya tuba na hudu da ya sha giya za a kashe shi hadisi ya tabbatar da idan ya kai sa hudana ana iya kashe shi wannan yasa imamu ahmad rahimahu na buɗe babu akan idan har sa hudu ya tube yana ma tuwa ana iya kashe shi saboda abin da yake shi ma zai wanzar da fasadi a bayan kasa to abin da society ake nema duk wanda zai kawo barna ta yi gama da society to ba a bari su ci gaba da wannan barna a bayan kasa shi shine au fasadi fil ardi ko fasadi a bayan kasa fa ka annama ka nasa jami'a to wannan zai zama kamar ya kashe dukkan mutane ne gaba daya saboda aikin da yake yi in an bashi zai yana iya lalata society ne completely ko wanda ke da da cuta kamar na HIV da gangan yake yawo yake waka wa mutane yake zuna da mata dan ya waka, ko yake rafin mata wannan duk za a kashe shi wai saboda manufarsa shine ya waka fasadi a bayan kasa kamar communicable disease sai aka mutum da gangan yake yawo ya waka. duk ya su suke? mutumin Najeriya ba da gangan ya Najeriya ba to waɗanda su ne fasadin shi lardi wato ya zama ka zo da wani barna da gangan kake ta watsawa a society maimakon ka koma gefe ka sai ka watsa ta to Allah yake kamar ka kashe mutane gaba ɗaya ne Abdullahi bin Abbas yake kashe mutane gaba ɗaya na farko shine cewa abin da kake zunubi shine kamar da wanda ya kashe society ne gaba ɗaya ko generation gaba ɗaya elimination din su na biyu kuma yace fa anna ma qatala nasa jami'a yana kauri idan wanda ka kashe din ya zama annabi ne ko jagora a cikin society shine kamar annabi ya kace shi kace al'umma ce ko jagora a ce wani shek wani ne ko liman wani ne da al'umma ke amfanuwa da shi a duniya sai ka kace shi daga nan sai zama ba a karuwa da shi ya ce to ya zama fa ka annama ta annaka nasa jami'a ne shine mutumin da society ke benefiting from him akwai mutumin da yake ordinary shi kadai ne amma akwai wanda babu shi to society ne aka yi asara mafhum to wannan shine fa ka annama qatala nasa jami'a kamar ya kasa mutane gaba ɗaya ne shi sa ko da cikin mutane ne rai rai ne amma ran annabawa da ran jama'ar da rayuwa su ke beneficial to humanity suke amfana da al'umma dare da rana duk da rai daidai ne to ran su ya fi na kowa daraja saboda fa'idan da ke tare su alheri yana isa zuwa ga wasu wani kuma fa'idan a kansu ya kadaita to wanda fa'idan su ke isa zuwa ga mutane da yawa wannan ba za ka yi girgirin fa'idar da aka ce babu shi ba mako mutane da yawa ko da idan ka rasa shi mutum miliyan 100 a Najeriya sun cutu duk musulmin da ke kasar na inda yana son ke zai iya cutuwa to wannan shine fa ka'anna ma qatala na nasa jami'a Allah subhanahu wata ta'ala ya kare mu daga kisan kai سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ba za mu iya kammala ayar ba sai dai mu kwanan jeji ko idan Allah ya kai gobe sai mu tashi kan wa man ahayaha sai dai mu kai a wurin insha Allah wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله malam mai tambaya ta farko tana cewa ne ta sha azumi a dalilin shayarwa sai kasance mijinta ba shi halin da zai ciyar mata ita kuma Allah ya goye mata za ta iya a matsayin ta ta gaskiya ba za a ce haramun bane kai bai dogaro da hadisin ماء البر ماء البر واليزيد إن لماء ما أخذ واليزيد ما نوى da wannan ibnu taymiyyah da yake cewa yana halatta a kira zakka ta wajibi na ko kuma kafarar wajibi wanda yake da ko miji ya dauka halal ne amma magana mafi inganci kai wannan zuwa ga wani wanda yake outside gidan ya kufa da ita zakka ta ko kafarar wajibi na nesa da ke ya ko sadakar nafila to na in na kira da ci da sadaka suka sai bari ne sadakan naira dubu ɗaya da mijin ya fi kowa haƙƙi amma wannan kafara ne kai ta waje ce fi dacewa da sunna wallahu ta'ala ala. sai wannan yake cewa malam mijinta ne ya sake ta kafin ta gama ita sai siya mai ta ita sai iyayenta suka ce bai mai ba sai ya yi masa waya ya ce da shirya zai zo ya dawo da ita shi ne yake tambayar malam in ya zo da bishi ko kuma da umarnin iyayenta gaskiyar magana mijinta matukar cikan nan da ya wuce ɗaya ba ko biyu wanda yake da komai shi yake da fawa miji shi yake da rashi ya ce ya mai da kimar zuwa da ita da kun koma ai assalamu marasal fa in faqul bi ma'ruf aw tasrifun bi ihsan mijin su shi yake fawa matukar mace bata gama idda ba har yanzu akwai ragowa ɗaurin auren miji tare da ita idan ce na niyar kawai waɗanda suke waliyanta da ya magana ta amfani in ba ta san auren kuma sai dai a buɗe wani tsafta shine ba na son ta ba ko babu ko ke ba amma matukar merewa ne ba su da ikon cewa saki iyayen da kuma gaskiya sun yi aiki da zuwa sai dai sai ku da munji amma mu ba ma son da koma ya za a fanci juna wannan babu laifi a kan haka shari'a ta amince da in bai so ya sake su suna so a rabu ban ba da hanyoyin da ake iya bi a rabu da juna mafi bai yi za ka a yanzu haƙƙi shi ne sai ki bi mijin ki ku da in ba ki son haka kuma sai ki ga markin amince amma sai ki ga iyayen ki ga matsayin musulunci din sun ce ba ku yarda ba a shari'a aure yayi amma sai mu duba wata hanyar za mu zo a kaddara ba auren amma dai mutum ya ce yayi aure yayi in dai ba ki ga mutunta ba wallahu ta'ala ala. na sai ne ki tambaye mana a wani gari ne tsakanin Makka da Madina aka farlan da sallah farlan da sallah ai magana mafi inganci ba za a ce wani kuma ya farlan da ba. السراء إلى ميلاد أميرا من المسجد الحرام أتساعده من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام الذي هو مصالة الأقصى وتقال مكة مدينة بني من المسجد الحرام الذي أنا مكة أتصلى المصلى باين هذا من مدينة بقى asali ai sallah ba wajibi bane kawai sadaka ake bayarwa ya ayyuha alladhina amanu idza najaytum ar-rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaka fa in lam tafalu fataba Allahu alaykum fa aqimu as-salata wa la taqallu sallah to da ba da sadaka ta ga cikin wanda sai sadaka ma bisa manzo Allah ba wajibi ne sai da sallah yana makka ta wata da sallah aka da bisa da sallah to ta yana wajen Palestine yanzu daga nan kuma aka yi mi'raji da shi tafiyar da shi ne Isra subhanallahi asra Qur'ani ya kira sai mi'raji kuma haurawa sama wannan ya tabbata cikin sunna sosai Allah ta'ala ala sai wannan yake cewa wani mutum ne yake tsoron kada ya yi zina sai ya kasance yana masturbation ya hukunta a magana mafi inganci masturbation haramun ne shine mutum ya rika wasa da al'aurarsa har ya rika release wannan haramun ne imam shafi rahimahullah da malamai da sun bayyana haramci na farko da suka war suka ce manzon Allah idan abu halal ne inda ba da kudu ne na ba da mai sauki ne a madina amma sai ce ya ma'asara shabab man istaba minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu al-murtal wa aqdu al-farj fa illam yajid fa alayhi bis inda masturbation halal ne da ce fa alaykum bihi ko amma bai fara ba sai ta alaihi wa alaikum bisiyam a suke nan duk wahalar azumi shi ne hanya mafi sauki na biyu Allah da ya kira mu ne rai sai ce walladina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ga matan su ko bayin su bai kira wata hanya ta uku ba mafu sai ga wannan dalilai annani mu malaman suna suka ce yin masturbation a magana mafi inganci haramun ne a musulunci bal akwai asa da ke bayyana annan da ke wannan zai aiki gobe kiyama kaga hannu ya aiko ai bala'i ya tabbata Allah ya kare ka kauce wannan ka rika azumin litinin da alhamis ka dage kuma ka dage da yin addu'a Allah subhanahu wa ta'ala zai taimake ka ka samu buhun kama ka ta tafanu uku kullum kuma yana da fa'ida cikin illa sai a karshe akwai wanda suke kawo gudunmawa marayu da kuma wanda suke neman addu'a wurin malam da sauran gwamnati da suka ba wa marayu gudumawa Allah ya sun masu a aljanna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى آمين